waye ɗan siyasa abin da muke fata dai su yi nazari kenan su gane abin da aka yi alƙawari an yi ko za a yi idan aka yi sai a auna a gani da abin da malam ibrahim kali ya faɗa ya ce zai yi da wannan wanda aka yi wanne ne a ala babu yadda za a yi malamin addini ya shigo cikin siyasa kai mai mummunan zato dukkanin in zaka hira da ababa wa'anda suke wasu 'yan jam'iyyu za su ce eh malam ya cancanta to don me yasa ku zaɓe shi a'a ba a cikin me yake ba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 to su daɗa lura su san suwaye 'yan siyasa kuma su daɗa sanin me 'yan siyasa tafa da su hmm. domin cewa muna da gaya musu 'yan siyasa ba mu dogara ba ne ɗan siyasa idan zai ma abu guda ɗaya to zai ma illa ɗari ne shi yasa muke faɗa mu daga gidan mana ibrahim kalli abin da muke so su gane duk abin da ɗan siyasa zai ma hira ce hmm. a lura a gane mu Sheikh Malam Ibrahim Kalli shine abun madogara. To ai kai kuɗin goro shi ma kuma ana ganin ɗan siyasa ne kenan har shi a ciki? A shi ba dan siyasa bane kamar yadda yake faɗa. Ya shigo cikin siyasa ne dan ya mata gyara. amma ba dan siyasa ba ne. Baka ganin to akwai irinsa da yawa a cikin ta wanda suka shigo domin gyara ta? To gaskiya ko da akwai mu dai bamu mu gansu ba. Wanda kowane ne an ce kowa na sai sani. Kuma ko ba ma na kan ka sani ba har in ka san gaskiya za a gane eh ko ba naka bane wannan zaka gane shi na gaske ne kamar dukkanin su suna faɗa suna cewa eh malam Ibrahim Khalil ya cancanta to dan me yasa sai da kai mutum ya ce a ai ba namu bane to ai ba zancen namu za a yi ba abinda duk ya kamata ko ya kai shi ne to yanzu ku a matsayin ku ba za ku zo ku mara wannan gwamnati ba duba daga ayyuka nan da ta bujiro take ta yi na kishin al'umma a ai mara baya ai dole ne Tira dole ka bi shugabanka ko kana so ko ko baka so ballantana yadda yake koyar da mu yake gaya mana bin shugaba dole ne kowane iri ne muna murna ko za mu bi su ɗari bisa ɗari za mu yi kuma addu'a akan Allah ya bada nasara akan duk abin da aka sa gaba na gaskiya kuma muna yi kuma za mu ƙara amma abin da muke so al'ummar jihar Kano su gane waye ɗan siyasa abin da muke fata dai su yi nazari kenan su gane abin da aka yi alƙawari an yi ko za a yi idan aka yi sai a auna a gani da abin da malam ibrahim kari ya faɗa ya ce zai yi da wannan wanda aka yi wanne ne a ala shine za su gane ma'auni su daɗa zurfafa tunaninsu akan sun zaɓi abin da ya kamata ko ko ba su zaɓa ba shine abin da muke daɗa sanarwa da mutanen jihar kano ku dai kuna ganin gwanin ku shine gwani gaskiya ne gwanin mu shine gwani amma kuma ba za mu ki bin shugabanci ba kowane iri ne ku duk abin da kuke ta faɗa ana ganin cewa fa al'ummar jihar Kano har yanzu basu su gamsu da kudure kudaran da kuka taho da su ba ga kuma wanda suke ganin su kudirin su ya musu kuma su suka zaba ko ya kuke ganin haka eh alhamdulillah al'ummar jihar Kano ba su gama gamsuwa da mu ba saboda ba su daɗa fahimtar menene mulki ba yauwa ba a wasa da mulki cewa ku kudare kuduren naku ne basu cancanta ga su al'umma ba shi yasa basu su yadda da ku ba duk kudure-kuduren mu ababen bi ne wanda kuma duk me tunani ya kamata ya gane ababen biyu ne kuma an yadda da su kudura-kuduran mu kawai dai suna ganin sun yadda abu ya rima a sha kiɗa ne. Ko dai suna zargin kuma halin 'yan siyasa ne da ku a baki kuka faɗa ba aiwatarwa za ku yi ba ko da kun samu da. A'a ai ba zai yiwu ba ba sa wannan zargin dalili kuwa shine babu yadda za a yi malamin addini ya shigo cikin siyasa kai mai mummunan zato dukkanin in za ka hira da ababa wa'anda suke wasu 'yan jam'iyyu za su ce eh malam ya cancanta to dan me yasa ku zabe shi a'a ba a cikin me yake ba wanda kuma kaga wannan ba shine abin duba ba wasu na ganin cewa amfani ake da rigan malinta ake dan biyan bukata ba wai wani abu eh to ai idan an yi amfani da rigan malinta waye amfani da rigan malinta ya shiga ba fa malamin boko aka ce malamin addini aka ce in kana takama ka ce a'a akwai wani malami da yazo to wannan wani malami ne yazo na boko ne ko ko na addini shine abin da zaka duba a gani to a ƙarshe wani sako kake da shi ina fatan al'ummar jihar Kano dukkanin wanda suke ba na jam'iyyar da ta ci mulki ba su yi ƙoƙari su bi shugabanni saboda da ƙafa su yi adda Allah ya kai mu lokacin wani zaɓa.